الذي أنزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتر قوة الربيع الثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da sha 17 ga watan ɗaya shekara 2017 Allah ya dawo da mu wannan masallaci na ɗan podiyo inda muke gabatar da karatu a cikin littafin babban malami Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz mai suna Al-Fitnatu fi Hayatil Anbiya'i was Sahaba kamar yadda aka sani mun sannanta cewa idan wani dalili ya sa na tafiya na ɗan ɗauki lokaci ba na gari ban dawo ba to in na dawo za mu ɗauki wata matsala daidai da abin da yake faruwa sai mu tattauna a kanta kafin mu ɗora mu ci gaba da yin ainihin wato karatu mun yi karatuttuka guda uku karatu na farko mun yi shi da taken asbabul inhira sababin da yake wato faruwa mutane su karkaci su bar tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala a ranar litinin da na dawo wanda muka yi a masallacin malam khamis almisi sannan mun yi karatu ranar juma'a mai taken maulidi yana da alaƙa da san annabi ko koyi da kiristoci ne sannan mun yi karatu ranar litinin zazzaki a ma'aunin ilimi da aƙidar musulunci yau kuma da izinin Allah za mu yi karatu mai taken rikicin addini a jihar Kaduna laifin na suwaye kuma daga ina matsalar ta taso. Abu na farko da nake so ‘yan uwa musulmi su sani, Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin hikimarsa ya riga ya raba mutanen duniya gida biyu. ya faɗa ya ce huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir Allah shi ya halicce ku ya raba ku gida biyu a cikin ku akwai mu'minai sannan a cikin akwai kafirai dan haka Allah madaukakin sarki yace ya kasance yana gani dangane da aikin da mutane suka yi sannan ya faɗa ya ce lausha a rabbuka da ubangijinka ya ga dama la ja'ala an-nasa ummatan wahida da ya sanya mutanen duk duniya su zamanta suna kan addini kwaya ɗaya ne tilo sai ya ce amma wala yazaluna ba za su gushe ba muktalifina sai sun ci gaba da sabani yace illa man rahima rabbuk sai dai wanda Allah subhanahu wata'ala ya musu rahama walidhalika khalaqahum saboda wannan nema Allah subhanahu wata'ala ya halicce su Allah yace wa tammat rabbika la'amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya ga dama la amana man fil ardi kulluhum jami'an da duk wanda ke bayan ƙasa yayi imani baki daya to Allah subhanahu ta'ala bai ga dama ba saboda adalcinsa da kuma ihsaninsa wanda ya samu kansa a cikin addinin musulunci da ya gode ma Allah madaukakin sarki wannan falala ce daga gurin shi Allah subhanahu wata'ala da wanda kuma daga bai shiga musulunci ba to wannan kuma adalci ne daga gurin shi subhanahu wata'ala da a ƙarƙashin wannan dole za mu ga tsarin Najeriya haka Allah subhanahu wata'ala ya yi shi ya sanya akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba a cikinta a arewacin najeriya muna da jihohi guda goma sha tara kamar yadda kowa ya sani jihohin nan guda goma sha tara idan ka haɗa su jihohi guda goma sha shida jihohi ne da musulmi suka fi yawa a ciki wata jihar ka iya cewa ɗari bisa ɗarinta musulmi ne wata jihar tamanin cikin ɗari musulmi ne wata jihar casa'in cikin ɗari musulmi ne wata jihar casa'in da biyar cikin ɗari musulmi ne a wa'annan jihohin guda goma sha shida a jihohi guda uku daga cikin jihohin arewa guda goma sha tara akwai jihar filato akwai jihar benue wayannan jihohin ne nan ne inda ba musulmi ba suka fi ainihin wato yawa wato kiristoci kenan sannan akwai jihar taraba ita ce jiha ta uku wanda ya zamanto adadin musulmi idan ka haɗa shi da wanda ba musulmin ba ka iya cewa sun yi kankankan wato hamsin cikin ɗari musulmin su matan wanda ba musulmin ba hamsin cikin ainihin wato ɗari idan ka ɗauki yankin yarbawa haka abin zai baka kusan mafi yawancin jihohin yarbawa musulmi sun fi yawa a wa'annan ainihin wato yankuna a dai ɓangaren najeriya irin su yankin neja delta ta ne za ka samu babu adadi na musulmi da yawa a ƙasar idan ka tattare adadin musulmi a najeriya ka tattare adadin wanda ba musulmi ba dole za ka samu musulmi adadinsu ya kusan kai kaso tamanin wanda ba musulmi ba adadinsu a najeriya bai wuce kaso ashirin ba ko ashirin da wani abu wannan shine yadda tsarin ainihin wato najeriya take kuma zaben da aka yi shekara ta dubu da goma sha ya nuna wa kowa irin wannan lissafin kuma a jihar kaduna kowa ya fahimci irin wannan lissafin kuma ta tabbata yanzu a jihar kaduna idan mutum ya tsaya takara zai iya cin zaɓe in yana musulmi ko da wanda ba musulmi ba su goya masa baya ba kuwa wannan shine to shi yasa a ƙarƙashin wannan duk lokacin da ya zamanto minority su suke mulkar mutanen da suke su ne majority to ɗaya ne daga cikin hanyar da ba a zaunawa lafiya a ƙasa kowa ya sani duk inda ake da mutane minority suka zama su suke shugabantar majority to ba za a taɓa zauna lafiya ba ba a zauna lafiya amma tare da haka idan ka tafi a gurare ma'aikatan gwamnati a gurare muhimmai da yawa a kasar nan sai ka samu kuma kiristoci ne suke rike da madafin iko saboda wani abu da wanda suka gabace su suka tafi suka ainihin wato bar musu su ma suka zo suka gaji ainihin wato wannan abu don haka muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa ƙasar nan ba ta zaunawa lafiya sai idan musulmi ne yake shugaban ta kowa ya san raguwar tashe-tashen hankula da samun sauƙin da ake ciki ƙasar nan ba ta samu wannan sauƙin ba sai da musulmi ya zo ya karɓi ragamancin wannan ƙasar amma ba a ƙasa ba a jihar kaduna ma ba ta zauna lafiya ba sai lokacin da musulmi ya zo ya karɓi shugabancin jihar amma kafin zuwan mintari kowa ya san yadda jihar nan in ka fita komai zai iya faruwa a ko koda yaushe bam zai iya dargwajewa saboda wanda ba musulmi ba yana shugabancin ta da haka wannan abu ne da ya kamata musulmi su gode ma Allah subhanahu wata'ala akan ainihin wato wannan rikicin addini an fara shi a ainihin wato a jihar Kaduna a 1987 a ainihin wato garin Kafancan wanda a wannan lokacin an yi rikici a garin ainihin wato Kafancan na addini sama da guda goma tun daga wannan shekarar da aka fara rikicin addini a 1987 a garin kafancen an yi rikici mabambanta sun fi rikici guda goma da aka ainihin wato yi wannan rikicin da ake ta yi abu ne a fili kowa ya san suwa ake tsokana suwa ake kai mafarmaki kuma suwa ake kashewa daga ƙarshe za a zo za a ci an kafa kwamiti za a yi bincike za a ɗauki mataki daga ƙarshe da kwamitin da wanda ya kafa kwamitin sai ka samu kullum man Hafan sai ka nemi kowa ka rasa daga ainihin wato baya an yi rikici na zangon katab a shekara dubu biyu ko 1982 kowa ya san wannan a wannan lokaci 92 ko a 92 aka yi wannan rikicin a wannan lokacin da aka yi wannan ainihin wato rikicin abu ne wanda bai ɓoyu ba kowa ya san suwa suke da alhaki gurin ta da wannan rikici da aka yi a wannan lokacin an kama wasu an kai su kotu daga ƙarshe kuma mutanen nan suka yi firi ba hukunta su ba ba abin da aka yi wannan kowa ya san wannan sannan lokacin da matsalan shari'a ta taso a shekara ta dubu biyu bayan zamfara ta ƙaddamar da shari'ar musulunci jihohi da dama suka tashi a arewacin najeriya nan cewa za su shari'ar musulunci idan ba a iya mantawa ba gwamnatin jihar kaduna ta fito ta yi bayani a wannan lokacin a lokuta mabambanta cewa unguwannin da yake musulmi ne suka fi yawa suna da dama za su iya ɗabbaka shari'ar musulunci a irin wa'annan unguwanni kuma an musu bayani cewa wannan shari'ar musulmi kaɗai ta shafa wanda ba musulmi ba ba ta shafe shi ba bayan gangami da musulmi suka shayi algat hall wato a majalisar dokoki ta jihar kaduna an yi tarurruka rana ɗaya ranar wata litinin idan mutane ba za su iya mantawa ba kiristoci suka fito da niyyar yin zanga-zanga abu ne dama wanda yake shiryayye daga zanga-zanga kawai dama an shirya cewa lallai idan an fito a tayar da fara wannan yayi sababin tayar da rikici rikici ya watsu a gurare mabambanta aka kashe adadi masu yawa na wanda yake musulmi ne da wanda ba musulmi ba bayan an yi wannan rikici an gama gwamnati ta wannan lokaci mai ci ta kafa kwamiti ta ce a binciko mata sababin rikicin wanda kowa ya san abin da ya faru a wannan lokacin wannan gwamnati aka binciko mata kwamiti ni na saurara da kunne na bayan kwamitin ya gama bincike ya fitar da rahoto a rahotonsa da ya fitar ya ayyana sunan mutane ya ce a kamo wane da wane da wane da wane su suke da alhaki wurin ta da rigiman nan da ta kai zuwa ga adadi na mutane masu yawa suka rasa rayukansu amma a lokacin suka fito suka yi barazana suka ce kwamitin da ya ayyana ya ce a kama wane da wane da wane idan aka kamo wane da wane najeriya nan za ta hargitse ana ji ana kallo wannan rikici da wannan kwamiti ya yi ya tafi a banza ba a kama kowa an ainihin wato hukunta shi ba wanda wannan kowa ya san an yi haka a cikin ainihin wato jihar kaduna nan sannan an yi rikicin zankuwa a shekara ta dubu da goma sha ɗaya bayan al'umma sun zaɓi wanda su suke ganin su ya kamata su zaɓa aka marɗe wanda rikici ne farko na siyasa daga baya ya koma rikicin addini an san adadin mutanen da aka kashe a zanko da wasu gurare wanda wasu sun dawo sun zauna a nan kam na alhazai sun ɗauki tsawon lokaci a nan mutanen wannan yankin ne aka kashe na kashewa masu guduwa suka ainihin wato samu suka ainihin wato gudu sannan kowa ya sani abu ne wanda yake bai koyo ba lokacin mai girma gwamnan jihar kaduna muntari yana kan gwamna masallacin idi da ke garin kaciya an je za a gina masallacin mutanen nan suka miƙe suka ce ba wanda isa ya hana isa a gina masallacin in ba manta ba har sai da ya je da kanshi ya ɗora harsashin ginin kuma ya ce gashin ya ɗora in mutum ya isa ya zo ya ƙara rusawa ya jami an yi wannan abu rikici ya tashi a wannan lokacin daga rigima akan masallacin idi me ya kai mutumin da yake cikin daji yake ƙauye bai ma san me yake faruwa ba a bi shi a kai masa farmaki a kashe shi duk wannan abubuwan an ainihin wato yi su a wa'annan ainihin wato lokutan jihar kaduna yayin da akwai arewaci akwai kuma kudanci yanzu makarantun da suke kudancin kaduna wanda haƙƙi ne na 'yan duk jihar kaduna wanda suke kudancin kaduna yanzu idan aka yi admission a shekara akwai makarantun da idan an ɗauki mutum ɗari a ciki da ƙyar ka samu mutum goma musulmi an haramta wa musulmi yin karatuttuka a wa'annan gurare akwai makarantar koyar da harkar kiwon lafiya wacce take ita kafancan ɗin idan sun ba a admission ɗari a shekara da ƙyar za ka iya samun goma musulmi sai ka samu casa'in wanda ba musulmi ba kuma a jihar kaduna nan ake yin wa'annan abubuwan akwai reshen wannan makarantar kaduna state university a kudanci wannan yana daga cikin abubuwan da suke faruwa a wannan jiha ta ainihin wato kaduna sannan wani abu da zai baka mamaki yayin da yankin arewa a kaduna inda nan ne musulmi suka fi yawa irin yanzu a ce maka kaman kaduna south kaduna north ko irin su igabi irin su Zariya, irin su ina ne yana da wahala kada an ce maka wani abu ya faru musulmi sun tashi kawai sun afkama wanda ba musulmi ba domin in hadafin musulmi ne shine su kashe mutane a koda yaushe inda ka fi yawa ya kamata ka dinga tada rikici ko inda aka fi ka karfi inda ka fi karfi ne ya kamata ka tada rigima ba inda aka fi karfinka ba to ba yadda za a yi musulmi inda suke da karfi suke da yawa ko ka taba jin kawai a ce maka an waye gari an ce maka wanda ba musulmi ba a makarfi ko a ikara ko a ina ne kawai ana tashi a je a kai musu farmaki ba a yin haka saboda wannan ba tsarin karantarwar musulunci bane da malaman musulunci cewa a je a afka wani ran da muka yi program da wani fasto a gidan DITV da aka ɗauko maganan jita-jita da tasirinta da illarta a cikin addinin musulunci da addinin kirista na mai wata magana na ce masa fasto me yasa a addinin ku ake yawan samun mutanen da suke yawan fitowa suna taɓa mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai shi ɗan jaridan ya ce min ba ka ganin abinda ake tattaunawa a kan shi zai iya haifar da wannan shine jahiltar addini da kuma amfani da yawan jita-jita sai na ce ai yadda akwai jahilai a cikinsu mu ba akwai jahilai a cikin mai wanda ba su san addini ba amma me yasa yadda ake yawan samu kaga wanda ba musulmi ba ya dire ya taba kan mutuncin annabi muhammad me yasa ba a taba samun musulmi ya dire ya taba mutuncin annabi isa ko na maryam ba me yasa in dai jahilci ne yake haifarwa to in an samu a can ya kamata a samuwa a nan me yasa ake samu a can ba wuya kaga wanda ba musulmi ba ya miki ya taɓa mutuncin annabi muhammad sallallahu alaihi sallama amma ba a samun musulmi ya miki ya taba mutuncin na na maryam ko annabi isa na saboda wannan batan gabaki dai ba ita ba ce karantawan malaman musulunci Nace tunda tun ko kaga ana yawan samun daga cikin mabiyanku wani yana yawan fitowa ko wasu su taɓa mutuncin annabi muhammad to duk yadda aka yi akwai malaman da a cikin wannan ita ce karanta wasu ga ɗaliban shi yasa ake yawan samu abu ne mai sauƙi su fito su taɓa mutuncin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi ainihin wato wa wannan yana daga ciki sannan kowa ya sani cewa gwanin gora na da zarar rikici ya faru sai ka ga yana daga cikin gurare wanda suke mafi hatsari da ake saurin tarewa a kashe wanda bai kamata a ce an kashe ba a wannan gwanin gora ɗin kowa ya san cewa har ɗan majalisa an taɓa kashewa a gurin a wannan gwanin gora ɗin har an yi tunanin cewa za a gina barikin soja a gurin shi yasa wallahi tallahi muna cikin hatsari a jihar kaduna hatsarin da muke ciki ko a jihar kaduna ka zauna kai kirakar jihar kaduna ka gani mafi yawancin hanyoyin shigowarta da fitarta wanda ba musulmi bane suka zagaye ta duk yadda mutum yake babba a cikin ku in ya zamanto hanyarsa ta fita da hanyarsa ta shiga maki ya tare masa ita to wata rana akwai wasal wantan rasa shi yasa malam wannan su sarki wannan su su wannan sarkin Kano ba wannan ba ko sarkin Kano su wannan shi ba lami da bane to shi sarkin Kano mahaifinsa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama lokacin da aka zo garin Kano sanda ya ga wanda ba musulmi sun fara tattafa garuruwa a wajen Kano sai ya kiyarda sai ya ɗauko su sai ya musu fili a tsakiyar sabon gari saboda duk lokacin da ka bar maƙiyinka ya tare maka hanyar da za ka shiga da hanyar da za ka fita to kana cikin hatsari wannan yana daga ciki shi yasa kuke ganin ka sanin ya aka yi zamanto wanda ba musulman sun fewa a tsakiyar a tsakiyar Kano a cikin gari yanzu ka ga da a ce sun tarewa musulmi hanyar shiga Kano to da wanda ya tashi zai shiga Kano ko zai fita to wata rana yana cikin hatsari dan komai zai iya faruwa da shi ainihin wato a hanya sannan wa'annan abubuwan suna daga ainihin wato cikin abubuwan da suke faruwa a cikin wannan to sannan sai ga wannan ainihin wato rigimar imtama ta ainihin wato taso a 'yan kwanakin nan abu ne wanda bai ɓoye ga kowa ba hatta ita kanta gwamnati wato shi kan shi mai girma gwamna ya fito ya yi bayanai ya yi speech ya faɗa abin da ya gani da idan shi wanda da yadda za a baka labari ba kamar ka ga abu da idan ka ba kiri da muzu saboda haka magana ce ba a so a faɗe ta kuma ake rara gefe mu kuma ba ruwanmu in karatu ya zo ko kan waye yin shi zami don haka abin da muke cewa kamar yadda rahotanni suka fita lallai duka waɗannan rikice-rikicen da na faɗa tun daga ta shekara dubu biyu wato 1987 da aka fara jagororin addinin kirista suna da hannu gurin waɗannan rikice-rikicen kuma ba a yi wa musulmi adalci ta hanyar ya tabbata ga wanda suke da hannu gurin tada rigima amma ba a kama kowa sannan ku sani fa ba wai kafin rigima ta faru ba kun san ana wa musulmi ɗauki daidai a kudanci yanzu kafin wannan rigimar ta faru ina abuja aka bugo min akwai mutane da 'yan kasuwa ne sun zo waje don samarin katab suna mota aka tare su aka kashe na cikin motar aka kona tun kafin wannan rigima. ina can na bugo mu wanda zan ke bugo ma waya na kira wanda zan iya kira daga nan jihar cewa fa lallai fa ga abin da yake faruwa a wannan ainihin wato gurin to kamar yadda na faɗa akwai plan na ana so lallai dole sai an tayar da musulmi a kudancin kaduna wannan shine plan ɗin da ake da shi domin yadda suke yawan kai wa mutanen mu farmaki saboda suna ganin kamar sun fi su yawa a can da hadafin musulmi ne rigima da ya kamata ya zamanto a nan mu ma muna kai ma mutanen su farmaki amma ba a yi kuma za ka ga idan wani abu ya faru da inda ya kamata a tare da inda bai kamata a tare ba kawai sai ka ji sun yi sun yi mai sun tare hanya da haka muke fatar ya kamata a ce wannan matsalar ta zo ƙarshe gwamnati lallai ta yi bincike bayan abin da take da shi na dalili ga wanda suke da hannu a kai kuma ta hukunta su duk duniya ta san an hukunta su kuma daga ƙarshe ni duk ya zama dole mu faɗi ainihin wato mawkifin mu akan wannan matsalar Allah subhanahu wa ta'ala ya janyo hankalin musulmi a cikin alkur'ani ya ce mana ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ya ce mana la tattakhidhu bitanatan min dunikum karka kuskura ku riki wanda suke ƙasa da ku zamanta su ne abokan sirrin yana daga cikin kusakuran da mutanenmu suke yi kaga mutum babba a ofis amma yana da sakatariya sakatariyar sha'arniya ce da haka duk wani abu da yake da shi na shiri na sirri yana hannun wanda ba mu ba don haka sai Allah ya ce la tattakhidhu bitanatan min dunikum kar ku kuskura ku wanda suke kasa da ku su zamanto muku abokan sirri sai Allah ya ce la ya'lunakum qabala wallahi duk sanda suka samu dama akan ku ba za su takaita muku banna ba Allah maɗaukakin sarki yake cewa waddu kullum burin suke yi dama ma anittum yaya za a yi wani abu na bala'i ya afka muku sai ya ce kad badatil baghda'u min afwahihim wa ma tukfi suduruhum akba sannan Allah ya ce gaba da kiyayya ta riga ta bayyana tsakanin ku da su kuma abin da kuke gani suna muku a aikace abin da suka koye a ransu suna jiran su samu dama su aiwatar da shi a kanku ya fi da kuke gani yanzu suna muku a aikace Allah ya ce kad bayyana lakum al in kuntum taqilun muna muku bayanin ayoyin mu daki daki in kuna da hankali sai ya ce ha an ula'i ga kunan kuɗin nan tuhibbunahum kuna san su Allah ya ce wala na ku ba ka san su wa tu'minuna bil kitabi kullihi kun yi imani da littafin da Allah ya saukar ga yi imani da attaura da injila da qur'ani amma a daidai lokacin da su a janibinsu ba abin da ya rizumta musu dole sai sun yi imani da wannan wa idza laqukum qalu amanna in sun haɗu da ku a muku magana ta daɗin baki amma wa idza kalau addu alaikum anamina min al in sun keɓanta isu isu kaga suna cizon hannu saboda suna so su yi muku kwaf ɗaya ba su samu dama ba Allah ya ce qul mutu bi gaidikum inna Allah alimun bi zati sudur ku mutu da bakin ciki shi Allah da yake wa musulmi wannan bayanin ya san abin da suke boyewa a zuciyarsu shi yasa yake ma wannan bayanin amma yanzu a nan gurin wa ya san abin da ke zuciyar wani Allah ne kaɗai ya ce wa asiru kuma a wuce harubi ko alimun bi ta sudur to shi alimun bi ta sudur din shi yake faɗa mana abinda zukatan wanda ba musulmi ba suke ɗauke da shi da haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce in tamsaskum hasanatun su'uhu in wani abu na alheri ya same ku ya baƙanta masa rai wa in tusibukum sayyi'atun in wani bala'i ya afka muku kuma Allah ya ce ya farahu biha sai su yi farin ciki da shi amma wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a inna allaha bima ya'maluna muhit wanda wannan ayar abin da ta rufe da shi shine abin da zan ba da shawara ga duk inda musulmi suke shawara ta ainihin wato karshe wannan yana daga cikin dalilan da yasa kuka ga mala abakar gumi ya matsa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama cewa bai yi wa musulmi su ɗauki wanda ba musulmi ba su ɗora shi a kansu saboda musulmi ne yake samun shugabanci ya yi ƙoƙarin kwatanta adalci ga musulmi da wanda ba musulmi ba har ma mafi yawan lokuta yayin da musulmi suke shugabanci sukan hana musulmi ‘yan uwansu haƙƙinsu amma ba sa hana wanda ba musulmi ba haƙƙinsu wannan matsalar tana ainihin wato faruwa amma shi wanda ba musulmi ba in ya zo to illa man rahimar rabbu magana ce adalci kwata-kwata wannan ba ta taso ba aiwa ma qaumi lutun minkum bi bari. ko kuwa ai kowa ya san abin da ya faru ba da dade wannan ba kowa ya san abin da yake ainihin wato faruwa akwai ranar da muna tare da wani babban mutum ya ce malam a ganin bala'i a najeriya nan daga mu daga mutanen maiduguri sai ya ce yana aiki a yankin Niger Delta a bangaren ruwa bangaren abin da ya shafi harkar tattalin arziki na Najeriya ya ce kana gurin kana da masters ko kana da daktarin kana aiki a gurin ya ce yaro ɗan yankin Niger Delta da ya je ya gama aiki ya gama karatu yana gama karatu za a posting ɗin shi zai zo gurin sabis. yana gama sabis automatic sai an ɗauke shi aiki a gurin ta yadda ya zo ya samu fa a tsarin aikin gwamnati kai shi ne shi ne yace kana ji kana kallo za a dawo da kai ƙasa shine a saman ka ka fi shi karatu ka riga shi fara aiki amma a ɗauko shi a dawo da shi ƙasan ka shi shi a dawo da kai ƙasan shi kai shi yana sama da kai haka aka dinga to haka wani ya ce su sama da mutum ɗari shida aka rubuta cewa da sun ji an cewa ne ya ci zaɓe to su yi gaba kawai ba ma sai sun jira an sallame su ba su yi gaba kai ko ya kama gabansa an sallame su lokacin da shi wancan yake shugabanci ai ko abuja ka shiga sai ka gane mutanen shi na da kuɗi a hannunsu sai ka gane cewa mutane na da kuɗi saboda ba magana ba ce ta adalci magana ce ta san kai ƙarara wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa lalle ne ba zai ainihin wato kiyaye ba ba zai ainihin wato mutunta ba akwai wata magana da shekul islamu bin taimiyya ya yi a cikin littafin shi majamu'ul fatawa wannan maganar ibn taimiyya ya yi ta sama da shekara ɗari biyu yanzu da ya zo yake cewa wal mu'minu a cikin majamu'ul fatawa Ya ce shi mumini alaihi an ya fillahi wajibi ne ya yi gaba saboda Allah wai wali ya fillahi kuma ya so saboda Allah fa in kana hunaka muminu in ya kasance akwai mumini to fa alaihi an yi waliyahu wa in zalama wajibi ne ya so mumini dan kunshi ko da ku muminin dan kunshi ya zalunce shi da wannan ne kaga malaman sunna suna fifita di yadda musulmi ya lalace gara shi da wanda ba ba ba musulmi ba dan Allah ne yace afa naj'alul muslimina na mujrimi sai yace fa inna zulma domin zaluncin da shi musulmi la yaqta'u la muwalata al imaniya bai yanke soyayya ta imani yace qala ta'ala Allah yace wa in ta'ifatan min almu'minina tatalu fa aslihu bainahuma wa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwa Allah ya kawo al-hasr wal qasr kawai mu'mine yan uwan juna ne sai shekul islam ibn taymiya yace fa ja'alahum ikhwatan sai Allah ya sanya mu yace mu ɗan uwa ne ma a aujudul itali ko da an samu yaƙi tsakanin ni da kai ka ke ni na yaƙe ka kana nan a matsayin ɗan uwana ina nan a matsayin ɗan uwanka sannan wal ko da ka zalunce ni na zalunce ka kana nan a matsayin ɗan uwana ina nan a matsayin ɗan uwanka wal amr bil islahi bainahum dan haka Allah ya umarni yace ai sulhu tsakanin su fal yatadabbar al mu'min dan haka sai ibnu taymiya ce mu'mini yayi tunanin al farqa baina nau'ai an tsakanin bambanci tsakanin waɗannan guda biyu sai ya ce fa ma aksara ma yaltabisu ahaduhuma bil akhar me ya kai mamakin mafi yawancin abin da yake rikice wa mutane tsakanin ɗaya da ɗaya sai ya ce wali ya'lam anna al mu'mina lallai wajibi ne ya sani cewa fa lalle duk mutumin da yake da imani tajibu muwalatu wajibi ne ka so shi ka difince shi wa in zalamaka wa atada alayka haka ibnu taymiya ce ko da ya zalunce ka yayi maka ta'addanci in dai musulmi ne dan uwanka yace wajibi ne ka so shi yace wal kafiru yace kafiri kuma yace tajibu mu'adatu wa in a'taka yace wajibi ne kai gaba da shi ko da ya dauka ya baka wa ahsana ilayka ko da ya kyautata maka inda shaykhul islam ibnu taymiya da haka wannan ka'ida ce da take da muhimmanci mutane su rike ta yace Allah subhanahu wata'ala fa inna Allah subhanahu ar rusula domin Allah ya aiko manzanni ne wa anzala al-kutuba ya saukar da littattafai li yakuna ad-din kulluhu lillahi dan addini ya kasance ga baki ɗaya na Allah ne sai yace fa yakuna al-hubbu li awliyai dan haka ba wanda zaka so a duniya in mutum ba masoyin Allah bane wal bughd li a'da'ihi da kuma ƙi ga waɗanda suke maƙiya Allah ne wal ikramu li awliya'i da kuma karrama ga mutanen da suke waliyan Allah ne wal ihanatu da kuma wulaƙantawa li a'da'ihi ga mutanen da suke magiyin Allah ne was sawabu li awliya'ihi kuma lada ya tabbata ga Allah sannan hukuma ya tabbata ga mutanen da suke magiya Allah ne sai yace wa idza istama'a fi ar-rajuli al-wahidi idan mutum ya hada abubuwa guda biyu khairun wa sharrun ga alheri ga sharri wa fujurun wa da'atun shi fajiri ta wani bangaren ga da'a ga Allah ta wani bangaren wa ma'asiyatun wa da'atun wa ma'asiyatun ga da'a ga wani bangare ga sabo ta wani bangare sai yace wa sunnatun wa bid'atun ga sunna ta wani bangare ga bid'a ta wani bangare sai yace istahaq ya tantance min al-muwalati was sawabi a jibince shi a so shi bi kadari ma fi min al-khair gurgurdan abin da ke tare da shi na alheri gwargwadon abin da ke tare da shi na sharri sai ke gaba da shi wannan bangaren abin da yake tare da shi na alheri kuma sai ka so shi ta wannan bangaren inda shekul islamu bin taimiya wannan ita ce maganar da mala abakar gumi ya yi allah ya ji kansa allah ya masa rahama yasa na ce ya zama dole mu sa littafin wannan malami namu wannan uba namu mu karantar da shi shine littafin al'aqidatu as-sahiha bi muwafaqati ainihin wato shari'a da aka yin Allah yadda wannan alhamis za mu fara a masallacin malam Khamis Al-Misri da izinin Allah bari mu ji abin da malam Abubakar Gumi ya faɗa Allah ya ji kansa kuma idan an ji abin da ya faɗa akwai abin da su ma 'yan siyasan ya zama dole sai mun janyo hankalinsa a kai shi abin da malam ya faɗa Allah ya ji kan malam Allah ya masa rahama abin da nake cewa a siyasa ta da muhimmanci da ta samu domin wanda siyasa ake shugabanci bai yi muku misalai waɗanda ba ku jin gane ba. Kowane gari, babban gari ne ko ƙaramin gari ne, sarkin garin nan ko hakimin garin nan ko dagacin garin nan ya shi liman da ya Ban Wannan da yake yi hanawa ya nuka ke hana ba. A nan yana siya ba bayan muhimmanci ko sai ba. Bayan haka nan ya ta babba wannan ta ta gwamnati. za mu ta dubi suka ce ba ruwan mun biya ba suka ce sai an mata a haka sai suka ce yayi suka to shi kenan duk arzikin kasa sai a yi amfani da shi wajen kafin musulunci bai da raboshi saboda haka ko kada a ce ba musulunci tun da babu mai buɗa musu makarantu ba mai buɗa musu hanyoyin da za su gyara masallatai ba mai buɗa musu hanyoyin da za su gyara addinin sun kuma ne barori sun da saboda haka Allah na ma ko da sun dunkula kana ko san yadda suke ba ya ajima ko suke taurawa ba kamar yadda muka fito a ah, ina kuna ganin wannan yana daga cikin maganganun malam Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama da yawa nan maganganun kun ga ɗaya daga cikin maganganun da malam yake cewa baiwa mutane su bar abin nan hannun wanda ba musulmi ba idan aka bari lokaci ne za a iya tsara kutsar da ƙasa ko da musulmi ne suka fi yawa to daga ƙarshe za a iya juyar da ita a mayar da ita tafarkin kafirci domin idan mutane akwai ƙarfin gwamnati a hannunsu duk abin da kake ganin ba zai yi ba to zai iya yi wa shi yasa malamin wannan magana don haka kake gani yana daga cikin abubuwan da yake ainihin wato faruwa shine yanzu duk wata ƙungiya a najeriya yanzu da take yin addini tana iya samun kuɗin da take gudanar da addini kaso saba'in da biyar daga wanda suke ma'aikatan gwamnati kaso ashirin da biyar shine ake samu daga 'yan kasuwa da ragowar mutanen gari wannan yana daga ciki to ɗaya daga cikin manufa da dalilin da ya sa malam ya ce mutane su tashi su ga siyasa shine dan kada a bar dukiyar ƙasa a hannun wanda ba musulmi ba daga ƙarshe su yi amfani da ita su gina kafirci da kafirai ka ana ji ana kallo musulmi su koma ci baya ta yadda daga baya addinin ma zai zama tuya wa mutane wahala to su kuma mutanenmu yanzu tare da bakin ciki mai tsanani shine wannan manufar da malam ya ce a shiga siyasa saboda ita kaso goma daga ciki kaso takwas ko tara sun sauka domin yanzu me yake motsawa na addini akwai wanda suke ganin ma cewa su taimaki addini da dukiyar ƙasa kamar cin amanar ƙasar saboda haka idan an yi budget a matakin tarayya ko a matakin jiha addinin musulunci bai da ko sisi a ciki da haka ba za su yi ba tare kuma ba za su yi ba dare in ka ji sun fito sun ce maka ba ruwansu da harkar addini wala ba wasa suke ba da gaske suke ba ruwansu da harkar addini wannan yana daga cikin bala'i to ka zo ka gina duk abin da za ka gina ai za ka je lahira ai ran da Allah ya tambaye ka ni yanzu billahi lazi idan ni gwamnan jaha ne ko ni shugaban kasa ne billahi lazi zan iya kashe kuɗin a harkar addini mu je lahira Allah ya tambaye ni in yi bayani ba cewa yi malillahi ba an fi ƙudu min ma ja'alakum mustakalafi na fihi to a bari in kashe kuɗin a harkar addini in mun je lahira Allah ya tambaye ni ba za a tambaye mutum ba an malihi min aina kasabahu ina ka samu kuɗin wa fi man anfaqahu a ina ka kashe to dukiya dama ta Allah ce tunda ta gwamnati ce ko to kuma na kashe ta gurin addini ba shi kenan ba eh to amma sai mutum ya zo ya shafa ma idan sa toka ya ce ba ruwansa da ainihin wato addini Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin sannan abu na gaba wanda ba musulmi ba sun kasu gida biyar ne akwai na farko a cikin wanda ba musulmi ba akwai wanda ake ce musu almu'ahad shi almu'ahad shine wanda kuka yi alkawari da ƙasar musulmi da ƙasarsa cewa za a zauna lafiya ba yaki an ɗebi shekara biyar shida bakwai goma da wannan yarjejeniyar za a zauna lafiya a ka'ida ta shari'ar musulunci duk wanda ba musulmin da kuke alkawari da ku da ƙasarsa za a zauna lafiya ya shigo ƙasar musulmi yana yawo wani ya gan shi a arha ya kai masa hari to hadisi ya tabbata a cikin bukhari al-imam al-bukhari ya bude babu ismi man qatala mu'ahadan bi ghairi jurmi babin da ke magana akan zunubin wanda ya kashe mu'ahad ba tare da wani laifi ba ya kawo hadisi daga abdullahi dan amr dan as Allah ya kara musu yadda ya ce annabi ya ce man qatala mu'ahadan duk wanda ya kashe kafire mu'ahad sai annabi ya ce lam yarih ra'ihatal janna wallahi aka tafi lahira ba zai shaki kanshin aljanna ba saboda addinin musulunci bai yadda da yaudara ba sannan wannan ne Allah ya sa yake cewa illal ladina ahadtum inda min al mushrikin thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahadan fa atimmu ahadahum ila muddatihim inna Allah yuhibbul muttaqin sannan akwai na biyu su ne azumi shi wanda ake ce masa zimmi mutum ne aka je aka tallata masa da'awa ta addinin musulunci aka yi masa bayanin addini ya fahimci addini ya gane da aka gama sai ce to ba zai musulunta ba sai a ce masa to ai dama Allah ya ce la ikraha fid din sai a ce to tunda ba za ka musulunta ba yanzu za ka yadda za ka dinga biyan haraji ta za ka zauna a ƙarƙashin gwamnatin musulunci komai za ta kula da kai za a baka ruwa da wuta da waye da waye da waye idan ya yadda da wannan wannan shine ainihin wato zimmi shi ma hadisi ya tabbata a cikin sunan bai haƙi ta al-imam al-kubra ta sunan ta ainihin wato imamul al haƙi. ya kawo annabi ya ce man qatala qatilan min ahli zimma duk wanda ya je ya kashe wani kasashe daga cikin ma'abuta zimma annabi ya ce lam yari ra'ihatal janna wallahi ba zai shaki kanshin aljanna ba sannan akwai almusta'mal shi almusta'mal mutum ne ba musulmi ba ya ce zai shigo ƙasar ku ta musulunci ga yadda kuke rayuwa kuka ba shi sharaɗi da ƙa'idoji da komai ya cika zai zai kwana bakwai goma wata ɗaya ya zo yana yawo kawai sai wani musulmi ya gan shi arha ya ce bari ya kai mai farmaki ya kashe shi annabi ya ce wanda ya kashe wannan shi ma ba zai ji kanshin aljanna ba shine annan da Allah ya ce wa annabi wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana in ya shigo to a tabbatar kuma sai ya fita lafiya ba abin da ya taba shi a kasar musulmi da wani musulmi zai tashi ya kashe shi to dole ne sai an bi masa haƙƙinsa na kisa da aka yi masa ba tare da ainihin wato ka'ida ba sannan kaso na hudu akwai almustautinina su almustautinina su ne wanda zaman ƙasa ya haɗa ku da su wanda suke da ƙarfin da za su iya shugabanci kuma za ku iya yin ainihin wato shugabanci ta wa'annan duk sun fi wa'ancan ma ainihin wato ƙarfi idan mutane zaman ƙasa ya haɗa ku ko unguwa ɗaya ku kuna musulmi su ba musulmi ba da yarjejeniyar cewa za a zauna lafiya wajibi ne ga kowa ya mutunta wannan yarjejeniyar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da jahiliya ta rikici kullum fada ake yi aka gayyaci annabi ya je taro gidan wani mutum ana ce masa Abdullahi bin Jad'an annabi ya ce an gayyace ni wani taro a jahiliya yadda za a samu a zauna lafiya ya ce yanzu a musulunci ma inda za a gayyace ni irin wannan taron manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace zan ci wayannan sune almustawdimina to sannan akwai na biyar daga cikin nau'in kafirai sune almuhari wanda suke ɗaukar makami yaƙi musulmi to ba inda aka faɗa cewa a zo ku a kai muku hari sannan shikenan kullum a kafa kwamitin banza su kafa bincike su tashi ba abin da za a yi ba inda aka faɗi wannan yanzu jos da ake ta rigima kullum wani kwamiti ne ba a kafa ba har a filin idi sai da aka je aka kashe mutane an yi wannan ko ba ba an zo an kafa kwamiti an kafa waye Majalisa waye ta shigo majalisa waye ta shigo dan girman Allah da suka je suka afka wa mutane a filin idi wa ka ji daga baya an kamo an hukunta shi saboda sun je sun kashe mutane a filin idi babu to haka ni ne zan faɗi wannan karatun sarahatan saboda abinda da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa don haka Allah maɗaukakin sarki sai ya ce layi na hakum Allah an allazina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum Allah bai hana ku ba wanda ba su yaƙe ku a cikin addini ba ba su fitar da ku daga gidajen ku ba Allah bai hana ku ba ku kyautata musu wa tuqsitu ilaihim kuma ku yi adalci zuwa gare su saboda inna Allah yuhibbul muqsitina Allah yana son mutane masu adalci Allah ya ce inna ma yanhaakum Allah an alladhina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum an tabarruhum ko wa za'aru ala ikhrajikum Allah ya hana ku dangane da waɗanda suka yaƙe ku suka fitar da ku daga gidajenku sannan suka taimaka akan fitar da ku din ku jibince su Allah ya ce wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun da haka duk wanda bai taba ka ba abin da ya dame shi ka fita harkar sa ya yi harkar shi sai ma ka yi mai sai ma ka yi taka ainihin wato harka amma ina faɗa ma wannan karatun na san zai je hannun wai an kafa kwamiti yanzu ma to ita wannan gwamnati muna masa addu'a da fatan alheri Allah ya taimake ta ta adalci kuma a bisa dukkan alamu alamomi suna hasasowa cewa a wannan gwamnati za ta yi adalci Allah ya taimake ta dan haka ɗaya daga cikin dalilan da ya tilasta mu dole mu wannan karatun akwai 'yan siyasan da muka ga suna rara gefe wannan matsalar suna so su mayar da ita ta koma ta siyasa da mu ba ruwanmu da wani maganin siyasa duk wanda muka fahimci addini yake so ya yaƙa ga dangaren sai mun yaƙe shi wallahi ba abin da ya dame mu da kuma ko muna karka ga cewa ko muna wani abu da mutum idan ya ɗauko abin da zai taimaki addini dafa mar baya zami wannan shine babban abin da muke ainihin wato fata a kan shi da haka da wa'ancan da muka faɗa mu'ahad da zimmi da musta'aman da makamantansu wa'annan duk ba ruwanka da su su harka ka kai harkar su amma duk wanda ya ɗauki makamin ya yaƙe ka to tuntuna Allah ya riga ya ajiye musulmi ka'ida wa in naka so aymanahum idan suka warware alƙawarin da kuka yi da su na za a zauna lafiya min ba da ahadihim bayan kun yi alƙawari da su wa ta'anu dini dinikum suka ci mutuncin addinin ku kamar yadda ake samu yau kawai ka ji wani ya miki ya taɓa mutuncin annabi muhammad yanzu can kwanaki shekarun baya ba an yi anan funtuwa ba arne ne yana da makaranta ya zo ya rubuta kwashin fefa ɗin akan abin da ya shafi annabi muhammad aka je aka same shi tun kafin kwashin fefa ɗin ya fita cewa ya gyara ya gyara yake gyarawa ya bari har kwashin fefa ɗin ya fita ya je hannun ɗalibai wasu suka gani daga bannan da za ta faru ta zo ta ainihin wato faru to shi yasa Allah ya ce wa so a aymanahum min ba'adi ahadihim wa qa'anu fi dinikum Allah sai ya ce fa qatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahu da mun ba su da alƙawari Allah ya ce ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwal marra ai su suka fara ai da haka in su suka fara musulmi haramun ne ya je ya yi tsokana amma kuma bai yiwa ana kashe mutane ba a ɗaukar mataki kuma ka ce mutane kas su tashi su kare kansu duk gwamnatin da ta yi wa musulmi haka a ko'ina ne ba ta yi wa musulmi adalci ba wannan ita ce ainihin wato ka'ida Da haka za mu ji Allah maɗaukakin sarki yana faɗa yana cewa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙi wanda suka yi me suka yaƙe ku amma wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mutadi wa qatuluhum haythu taqibtumuhum ku yaƙe su Allah ya ce ta inda ku suka yaƙe ku wa aka da juhun min haitu ku fitar da su ta inda suka fitar da ku Allah ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl wa la tuqatiluhum inda al masjid al haram hatta yuqatiluhum fihi fa in qataluhum haka Allah ya ce in suka yi muku ku yi musu kazalika jazaa'ul kafir wannan shine duk baka ganin gurare da yawa ba yanzu fulani a da suka ɗauki matakin da an musu salama yanzu an zauna lafiya ko ba a zauna ba mu ba muna cewa bane in an yi ajiye a rama amma dai dole musulmi su sani tun da yi ake ba a ɗaukar mataki akwai abin da in ka ce kana jira ne sai an zo an tare ma to sai dai ka ji ka a lahira kai sai dai ka ji ka a da haka wannan yana daga ciki sannan Allah ya ce wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum yadda suka haɗu ga baki ɗaya suka haɗa kai suke yaƙa ku haka Allah ya ce ku haɗa kai ga baki ɗaya kuma ku ainihin wato yaƙe su sannan Allah ya ce innahum in yadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada in suka samu dama a kanku Allah ya ce sai sun kashe ku in ba su kashe ku ba aw yu'idukum fi millati sai sun mayar da ku zuwa ga addinin da suke kai sannan daga ran da ka bar musulunci ka koma zuwa wani addini walan tuflihu idan abada har abada ba za ka samu ainihin wato babban rabo ba in yastafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu haka Allah ce wa waddu law takfuru haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina haka arna suke faɗa tun ada cewa ko dai ku dawo kan addinin mu in ba ku dawo ba ko kuma sai mun fitar da ku daga garin da muke ainihin wato zaune ainihin wato a ciki wannan yana daga ciki shi yasa idan ka bibiyi tarihin qur'ani zaka ga kaf duk inda Allah ya kawo wata hadisa ta faru tsakanin masu imani da marasa imani zaka ga masu imanin ake fara taukara isa ta ashabul ukhdud da Allah ya ce innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hadid me suka yi ai ba abin da suka yi sai da ya faɗa ya ce wa ma naqamu minimu illa an umarnu billahi al'aziz aziz ba komai yasa aka yi musu wannan azabar ba aka ɗauki wannan matakin a kansu sai dan kawai sun yi imani ga Allah subhanahu wa ta'ala to don haka wannan yana daga cikin dalilai da suka ja lallai dole ne mai waɗannan ainihin wato bayanai lokaci ya yi da ya kamata wanda suke shugabanta al'ummar musulmi su ji tsoron Allah su tsaya su abin da ya dace mu a matsayinmu na musulmi ba ma goyon baya don mutum yana musulunci ya yi abin da ba daidai ba gwamnati wajibi ne akan ta ta ɗauki mataki da wanda yake musulmin da wanda ba musulmi ba duk wanda ya ta hukunta shi don a samu zaman lafiya wannan mu shine abin da muke karfafa muke ainihin wato kira akan shi amma mun faɗi tarihin waɗannan rigingimin tun daga farkon su ai bai yiwa a ce gwamnati da jami'an tsaronta na farin kaya da komai a ce duk waɗannan rigingimin ba a san sos din rigiman nan ba an san inda aka faro ta da wanda suke da hannu a kanta kuma har yanzu ba a taɓa kamo kowa ba an hukunta shi an ɗauki mataki a kansa da niyyar ya yi sababin rayukan al'umman musulmi sun salwanta yanzu in ba arne bai da mutunci ba yanzu ba ka ga a rara wasu suke zanga-zanga ba wannan ba rashin mutunci ba ne yaushe mutum mai mutunci zai fito ya zanga-zanga tsirara amma saboda ba a son zaman lafiya haka kawai ku fito ku zo ku yi zanga-zanga tsirara kuma ba daga zanga-zangan ba ne rigima ta tashi aka je aka afka ma wanda za a afka wannan abin dama da aka yi aka goya da zanga-zangan dama abu ne kutsa ta shiryayye ne cewa a yi wannan daga nan a aiwatar da abin da za a ainihin wato aiwatar wannan magana muna faɗawa musulmi ne a duk inda suke a Najeriya su riki wannan a matsayin ibra da izina kar su je su yi tsokana Allah maɗaukakin sarki ya hana haramun kuma duk ƙarfin ka in ka je ka tsokano mutum wata rana za ka ga Allah sai ya kawo masa ɗaukin da baka mamaki amma idan musulmi ba su je sun tsokano kowa ba suna zaune irin yadda aka saba ɗin nan a zo a afka musu da kisa wannan wajibi ne al'umman musulmi ta san matakin da za ta yi don kare kanta daga kisan tsare dangi da ake mata wannan shine abin da ya zama wajibi ya zama dole sai mun faɗe shi daga ƙarshe nasihar da nake da shi zuwa ga al'umman musulmi a duk inda suke zaune a yankuna mabambanta kamar rikicin zangon katab da muka yi magana cewa ya faru da rikicin zankuwa da wasu gurare ɗaya daga cikin problem da matsala da ake samu daga janibin al'umman musu wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taimake ka ya kawo maka agaji ba saboda sunan kan musulmi kaɗai ba tare da isti'imali da musulunci ba bai taɓa yiwa da aka kiran da nake yi zuwa ga al'umman musulmi shine duk inda suke zaune da wanda ba musulmi ba ya kamata ɗabi'arsu su ta bambanta da ta wanda ba ta musulmin ba daga lokacin da suka lalace in ka kalle su ta janibin tarbiyya ba za ka iya bambance musulmin ba ba za ka iya bambance wanda ba ba to akwai war a koda yaushe Allah subhanahu wa Ta'ala sai ya amfani da wanda ba musulmin ba ya azabtar da musulmi wannan shine abin da ya faru a zangon katam lokacin da mala bakar gumi yake da rai Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ya kalli yadda musulmin gurin suka lalace ta janibin yadda suke mu'amala wajen neman mata na wanda ba musulmi ba malam ya tashi masu wa'azi ya ce a je ai musu wa'azi su tsoron Allah su bari in ba haka ba fitina za ta faru aka je masu wa'azi suka yi wa'azi da daddare sun gama wa'azi sun fito wajen gari da safe za su baro garin motocin su suka lalace su mutanen garin da aka je aka yi musu wa'azi a jiya suka samu malaman da suka yi musu wa'azi a wajen gari suka dinga musu izini ya kalli mutum a ce ai saki wandan a ba wannan sai ka ce wandan kaninka kalli wannan da Allah ya je aje wani gemu sai ka ce kenke su haka aka dinga musu izini suka ce to in min minna fa inna naskaru minkum kama taskaru da yin wannan abin bai wuce kwana bakwai ba wannan bala'in ya zo ya faru aka wa musulmi wannan kisan na kare dangi a zangon katam da haka musulmi su ji tsoron Allah wayannan ɗabi'un na banza Ka ga mutum musulmi ne amma ta janibin mu'amalarsa da ɗabi'arsa duk wani abu wanda ba musulmi ba yake yi na ɓanna kuma da shi ake musharaka gurin yin ɓannan wallahi in mutane ba su tuba ba dama akwai yiwuwar a koda yaushe Allah sai ya yi amfani da su yawa mutane a gaba. wannan kenan idan mutum ya kalli abin da ya faru a zankuwa a shekara 2011 da aka yi kowa ya san 'yan gudun hijiran da aka zo aka zube a nan idan ka je gurin dole za ka tausaya ka ji kansa saboda 'yan uwanka ne musulmi amma duk wanda ya je gurin ya sani idan ka kalle su a zahiri za ka gane cewa sun yi nisa da abin da ake ce masa tarbiyyar musulunci kowa ya sani ai magana ce ta gaskiya musuluncin ya yi nan ta janibin aƙidarsa da wasa. amma ga su musulmi ne su kuma sun yi sun yi nan an samu matsala na ji wani gari wa'azi cikin jihar Neja a cikin jihar Nasarawa malamin tarra kai maka jeho ko da kai maka je malamin garin ya ce mai wa'azi akan matsalar zina zina ta yawa a garin nan ya ce min yanzu akwai wani rafi inda za ka ji an jima can za ka samu da maza da mata an haɗu a cikin rafin ana wanka kuma kowa tsirara wucewa za ka zo yi ta unguwa ka samu mata sun zazzauna kowa da zanin iya kirji ba iya kirji mana ba ba ta riga ta sauke zanin gabaki ɗaya sai ta ce wai ai in ka kalla matsala ne da haka in dai ka ga dama ka kalla an baka ga dama in kana da yadda zaka ka iya control ɗinka ka kauda kai ba za ka kalle su ba wannan matsalar kai na musu wa'azi kuma gashi suna mu'amala da musulmi da wanda ba musulmi ba na ce wallahi wannan ɗabi'ar da kuke ta zina ta zina ce ku batta na ce na rintse da Allah in ba ku batta ba wata rana Allah subhanahu wa'in wa'annan mutanen su yayi amfani da su ya muku azaba kuma wannan ita ce sunna ta Allah subhanahu wata'ala a doron ƙasa ƙarƙashin zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi li yuzikahum ba'da alladhi amilu wa la'allahum yarji'un ko mutane za su dawo su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya kawo cewa kafare za su yi wa musulmi kada yace in tamsaskum hasanatun tasu'um wa in tusibukum sayyi'atun ya farahu biya sai ya ce wa in tasbiru amma an kuka yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah sai ya ce la da kaiduhum duk abin da wani makiyin Allah zai shirya muku ba zai muku kome ba amma idan babu asabaru babu Attaƙawa, to duk lokacin da kuma aka yi ma al'umman musulmi gadar zare to sai dai Allah subhanahu wata'ala ya fitar da su sai dai Allah subhanahu wa ta'ala kawai ya tausaya musu ya kwace su ya ji kansu ya musu ainihin wato rahama da haka wannan ne shine kiran da nake da shi daga ƙarshe akan ainihin wato al'ummar musulmi a duk inda suke ya kamata in an ganka da ganin ka a ga alaman cewa kai musulmi ne kuma musulmin na girki. kar ya zamanto ga ka da suna na musulmi amma ɗabi'ar ka da mu'amalar ka daidai da ta wacce ba ta musulmi ba to duk randa rikici ya haɗa ka da shi taimakon da ya kamata ka samu daga gurin Allah Allah sai ya jare taimako sai ya bakka da shi in ya fi ka ƙarfi ya faffasa ma baki wallahi shikenan iya abin da zai faru da haka wannan karatu ne ba dogon karatu za mu yi ba ita kuma gwamnatin jihar Kaduna muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan abin da ta sa gaba akan shi tunda mun ga wasu na rarar gefe suna so su saka siyasa a ciki Allah maɗaukakin sarki ya ba ta yin ikon adalci a ciki da kuma yin abin da yake shine ainihin wato daidai amma yana da kyau duk wanda yake musulmi ne yana kowane position ya sani kuma ya rike wannan kuma ya yadda duk abin da yake na wanda ba musulmi ba ne haƙƙi ne nasu ku ba su mu ba ma goyon bayan dan mutum ba musulmi ba ne a rike masa haƙƙinsa ba ma goyon bayan wannan amma kuma ku sani ku yadda ku aminta duk abin da zaka wanda ba musulmi ba zai taba yadda da kai ba wallahi Allah ya faɗa ya ce la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma duk wani alƙawari ko wata zumunta ba za su taɓa kiyaye maka ba in dai kana da imani kun bi afwahim wa ta'aba qulubu bakin su zai yi kokarin siya yaddan muku amma zuciyarsu ba yadda za a yi ta yadda da ku kuma kaga duk wanda bai yadda da wannan magana ba sai dai shi ƙarya amma Allah ya yi gaskiya dan wanda yake maganan nan shine wa man asdaqu minallahi hadisa wa asdaqu minallahi ila wanda yafi kowa gaskiyar zance shi yake yin ainihin wato wannan ainihin wato magana da haka dole ne musulmi addinin da suke su yi kokari wurin di yadda za su su dauki mataki a zauna lafiya kuma muna goyon bayan duk abin da zai kawo zaman lafiya amma ba mu yadda da mutane zo su ci gaba da kulle-kulle da taka doka da kashe mutane ba sannan ba tare da ɗaukar mataki ba gobe kuma su gaba da harkokinsu wannan abu ne da ba zai kawo mu kowace jiha zaman lafiya ba kuma ba zai kawo mu kowace ƙasa zaman lafiya ba wannan mu shi ne kiran da muke yi Allah subhanahu ala ya tsare mai tsare mana imanin mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ya saka